Daga birnin Washington DC murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu wuraren mu a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma noma da dalol FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwa a kodayaushe akan hausa.com masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma dai sarfil hashin gumel ne daga nan birnin washington dc tare da grace alheri abdu da sauran abokan aiki muke sake dawo muku da wani sabon shiri a daidai wannan lokacin cikin shirin namu za ku ji cewa an kammala babban taron majalisar tattalin arzikin najeriya ƙarƙashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasa yemi osunbajo haka kuma za ku ji shugaban kwamitin riko na jam'iyyar ta pdp sanata ahmad muhammad makarfi ya ce ba su amince da hukuncin da kotun ɗaukar ƙara ta fatakwat ta yi a yau juma'a ba bayan kun ji labarai na yadda duniyar ta yi ni da rahotanni za mu buɗe muku layukanmu domin ku bugo waya ku bayyana mana ra'ayoyinku kan batutuwan da suka fi muhimmanci a wannan rana ko kuma waɗanda ke ci muku tuwa a ƙwarya lambar da za ku kira ita ce b sifili biyu biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Salamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Uwar gidan shugaban kasar Zimbabwe ta ce shugaban kasar Robert Mugabe wanda zai cika shekaru 93 mako mai zuwa zai tsaya takara a zaben shugaban kasar da za a gudanar shekara mai zuwa ko da kuwa ba shi da rai. da take jawabi a wani gangamin jam'iyyar zanu pf grace mugabe ta ce ko da shugaban kasar zai mutu kafin zaɓe miliyoyin al'ummar kasar zimbabwe za su zaɓi gawarsu baɗi an yada jawabin da ta yi a harshen shona yau juma'a kai tsaye a dandalin sada zumunta na facebook mugabe baya wurin gangamin da aka gudana a lardin musheri da ke tsakiyar zimbabwe ana raɗe raɗin cewa shugaban da ya yi mulkin ƙasar zimbabwe na kusan shekaru arba'in ya yi shekaru da dama ba shi da ƙoshin lafiya amma yana rike da ikon jam'iyyar zanu pf da kuma gwamnati kwanan nan jam'iyyarsa ta zaɓe shi a matsayin ɗan takararta a zaben da za a gudanar shekara ta 2018 masu zanga-zanga a afirka ta kudu sun gudanar da wani gangami yau juma'a suna neman wani babban banki ya biya su diyar riba da ya ci zamanin wariyar launin fata kimanin 'yan gwagwarmaya 200 ne daga kungiyar fafatukar da ake kira black land movement suka taru sanye da rigunan da aka yi wa rubutu ana cewa filaye ko mutuwa suna rera waƙoƙin zanga-zanga da neman diya daga ribar da wani babban bankin afirka ta kudu ya ci zamanin wariyar launin fata sai dai kamar sunan kungiyar suna hangen wani abu da ya fi abin da suke nema yanzu haka girma suna so a ba baƙaƙen fata filaye a matsayin diya kan filayen da aka kwace daga hannun baƙaƙe zamanin mulkin mallaka. Ba su kaɗai suke neman daidaito ba, yau Juma'a shugaba Jacob Zuma ya mai da wani ƙuduri ga Majalisar Dokokin ƙasar da ke neman daidaito a fannin mallakar filaye. We saying black people should be buying back stolen land. We agree that we should not. White people didn't come here Ya ce abin da muke cewa shine bai kamata baƙaƙen fata su rika sayan filaye da aka sace ba. Bakinmu ya zo ɗaya cewa bai kamata mu saya ba. Turawa ba su zo suka yi mana magana suka ce ku ba mu filaye ba da ƙarfin yaji suka kwace. Binciken da wata cibiya mai zaman kanta ta gudanar kwanan nan ya nuna cewa 'yan Afirka ta kudu baƙaƙen fata ne suka mallaki kashi hamsin da biyu cikin 100 na gidajen ƙasar kuma adadin na ƙaruwa. sai dai kimanin kashi 80 cikin 100 na al'ummar afirka ta kudu baƙaƙen fata ne wannan na nufin akwai gibi a wannan fannin to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc sakataren tsaron amurka jim mattis ya shaida wa abokan kawancensu na kasashen turai cewa tsaron amurka yana da alaka da na kasashen turai ya bayyana tsarin harkokin tsaron haɗin gwiwa na ƙungiyar tsaro ta neto a matsayin wanda ke da cikakken goyon baya ya bayyana haka ne a wajen wani taron harkokin tsaro da ake gudanarwa a munich inda shugabannin ƙasashe da kuma wakilai daga duk faɗin duniya suke halarta a daidai lokacin da ake fuskantar rashin tabbas a ƙasashen duniya sakatare matis ya shaida wakilan cewa babu makawa a alaƙar tsaron amurka da na ƙasashen turai ya ce idan aka yi abin da ya kamata matakan da kasashen turai suke ɗauka da kuma haɗin kan ƙungiyar tsaro ta neto za su ƙara ƙarfafa wannan matsayi watan da ya gabata shugaban ƙasa amurka donald trump ya bayyana ƙungiyar tsaro ta neto a matsayin tsohon yayi sai dai matis ya ce yanzu shugaban ƙasar yana bayan wannan ƙungiya ko da yake ya sha bayyana buƙatar ganin ƙasashen turai suna ƙara ɗaukar nauyin kuɗi na gudanar da ayyukan ƙungiyar daga ƙarshe 'yanci rani daga ƙasashen nahiyar afirka suna ƙara kwarara nan amurka inda yawan ya yi ninkin ba ninkin wanda suka shiga ƙasar a shekara ta dubu biyu. ko da shike da dama suna shigowa daga ƙasashen da ake fama da tashe-tashen hankali 'yanci ranin sun haɗa da ƙwararru da kuma masu zurfin ilimi da ƙwarewa Bisa ga wani bincike da cibiyar bincike ta Pew ta gudanar a shekara ta 2015 akwai kimanin 'yanci rani daga kasashen nahiyar Afirka miliyan biyu da dubu ne waɗanda suke zaune a Afirka, wato a Amurka waɗanda aka haifa a Afirka. Adadin ya ƙaru daga mutane 888 da ke zaune a Amurka a shekara ta 2000, yayin da binciken ya nuna 'yan Afirka 80,000 suke zaune a Amurka a shekara ta 2000. da ɗari tara da saba'in. Grace Alheri Abdu kenan ta karanto muku labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. an kammala wani babban taron majalisar tattalin arzikin najeriya karkashin jagorancin mataimakin shugaban kasa yemi bajo tare da gwamnonin jihohin najeriya baki ɗaya umar faruk na da karin bayani an kammala wani babban taro na majalisar tattalin arzikin najeriya karkashin jagorancin mataimakin shugaban ƙasar najeriya kuma muƙaddashin shugaban kasa wato farfesa yemi bajo tare da gwamnoni na dukkan jihohi 36 da ke najeriya da ministocin da ke da hannu a kan sha'anin tattalin arziki da noma da kuma babban banki na najeriya gwamnan jihar zamfara aziz yari ya yi mun karin haske dangane da sakamakon wannan taron da aka yi wanda ya ce ya yi nasara ta gaske mun tattauna ya za a yi a samo hanya da za a taimaki wannan tattalin arziki yan harhaɗo sannan kuma naira mata dawo ga ta kuma daraja na biyu an tantauna akan a wannan an nemi shi shigon babban banki ya ba da shawarwari na hanyar da aka bi ta kokarin ganin musayar takardar kuɗi da za a yi tsakanin gwamnatin china da kuma ainihin gwamnatin nigeria la'akari da cewa mahi yawan kayan masarufin da muke shigowa da su na amfani ko na gine-gine ko na sauran ma'amaloli suna fitowa daga china so maimakon a ce ainihin ita dala ta tsaya akan haka so sai mu amfani da yon din kudin su na china mu mu ba da naira su kuma su ba mu yon so masu mu'amala su na nan da yake akwai kamfanonin china da yawa masu mu'amala naira su kuma sai masu da naira so wannan duka mun tantauna da an ba da shawarwari ta hanyoyin da za a yi haka kuma a cikin a kudurin da aka yi akwai cibiyar da aka kawa mai kula da tattalin arziki na ƙasa sovereign world fund shi ma an tantauna sun ba da rahoto na ainihin cigaban da suka samu da abubuwan da aka yi kuma an yi tsokaci akan cewa ya kamata a ce sun buɗa ainihin faɗa hannayen jaran su ga ainihin manya-manyan ayyuka irin kama gada ta sakan niger bridge da sauran abubuwan da aka yi ya zan sun yi sponsor da abin da ke ma kama da wannan so mun je tantauna abubuwa da shi ainihin suka shahi shi ma minista na gona ya zo ya yi bayanai cigaban da aka samu da sauran abubuwa inda an yi ta tambayoyi akan cewa menene matsalolin da ake ciki gaskiyar magana shine ya yi bayanai ingantattu kuma waɗanda suna iya ratsa jiki kuma suna iya fahimtar da mutum abin da kenan. gwamnan jihar zamfara kenan kuma shugaban kwamitin gwamnoni na najeriya a tattauna da na da shi a abuja bayan da aka kammala taron majalisar ƙasa akan sha'anin tattalin arziki umar faruk musa mura amurka a abuja nigeria a gai da umar shugaban kwamitin riko na jam'iyyar ta pdp sanata ahmad muhammad makarfi ya ce ba za su amince da hukuncin da kotun ɗaukar kara ta fatakwat ta yi a yau juma'a ba isa lawal ikra gare ka shugaban kwamitin riko na jam'iyyar pdp wanda aka nada a fatakwal sanata ahmad muhammad makarfi ya ce ba su jige zau da hukuncin da kotun fatakwal din ta yi a ranar juma'an nan ba inda ta sanar da haramta taron da aka yi na fatakwal din da kuma ayyana sanata alimar sharif a matsayin cikakken shugaban jam'iyyar pdp na nigeria sanata ahmad muhammad makarfi wanda ke amsa tambayoyi a wurin wani taro na manema labaru a garin kaduna a yammacin ranar juma'an nan ya ce dama tun kafin wannan hukunci suka riga suka fara shirye-shirye na tabbatar da an ci gaba da adawa a wannan ƙasa. ko ma dai menene za ta yi ko ɗaukaka ƙara ne ko kuma za mu ci gaba da sauran shirye-shirye mu ne dama da muke yi dama can mu fa muna shirye ko mai nasara a kotu ko ba mai nasara a kotu ba muna shirye-shirye daban-daban na ganin cewa ah, jam'iyyar adawa ta ginu ta yi karfi domin mutane su sami ah, abin da za su zaba in ba wannan ba wannan ah, wannan ƙasa najeriya kuma ba za mu kasala wajen ganin cewa haka ya faru ba muna ci gaba da wannan bacin duba bangare ta shari'a kuma abin da za a yi duba shi ne wannan kotun ɗaukaka ƙara ta yi magana akan taron fatakwal to ko ma ka tsaya a haka ai kotun eh, abuja na ace da kuma gbonaya su ma hukuncinsu da suka ce tun farko na dama da sharif bai kan ga'ida sun sauke shi ai ba a soke wannan abin da kotu ta faɗa ba to in ka ɗauka yanzu haka ka ɗauki abin da ya faru yau da abin da ya faru abuja a watannin baya watan za ka ce ba mu ba shi kenan ma ka ɗauki abin haka eh, wanda wannan ba abu ne mai fa'ida ga demokradiyya ba a najeriya wanda eh, ina fata cewa za a warware shi cikin gajeren lokaci kuma ta wace hanya eh, mu dai za mu hanyar da take ba tattar zoma ko ta da hankali ba na kira ga 'yan jami'a. a kwantar da hankalinsu ba abin da ba a duba ba abin nazarin da ba a yi kuma insha Allahu ƙarshen wannan abun alheri. Hakanan sanata Ahmad Muhammad Makarfi ya ce tuntuɓa ta riga ta yi nisa tsakanin shugabannin jam'iyyar don sanin ina aka dosa. Tun da aka yanke hukunci nake ta magana da gwamnoninmu da shugabannin jam'iyyu na jihohi da kwamitin da dattawa board of trustees kenan da tsofaffin gwamnoni tsofaffin ministoci da sauran masoya 'yan jami'a tuntuni muke ta waya ake ta magana kuma za a yi gangamin taro inda za a tattauna a ɗauki mataki ɗaya babban shawarar da aka riga aka yanke makafin taron shine ba za mu watse ba ko ma meye za mu dunkule mu yi shi a dunkule kaji raɗe ɗin da ake cewa za a buɗe wa sharif sakatariyar jam'iyya a to zan yi mamaki in suka buɗe mishi saboda ai mu ma da muka samu hukunci ba a buɗe mana ba in yanzu ya samu na hukuncin an buɗe mishi zan yi mamaki to kuma an buɗe mishi sai ban san suwaye za su shiga ba za mu jira mu ga suwaye za su je su shiga tuni dai shugabannin jam'iyyar pdp bangaren sanata alimar shif suka fara murna jin wannan hukunci yayin da wasu magoya bayan sanata ahmad muhammad makarfin ciki har da shugaban kungiyar gwamnonin jam'iyyar pdp ayodele fayo shi na jihar ikiti suka ce kotun koli za su zagara game da wannan hukunci da aka yanke a ranar juma'an nan isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a nigeria. a gaida na ikara kafin buɗe muku layukan wayar mu a shakata da wannan waka. kiɗin zarumi walla bai kano za mu je wai zaman wani ba mu ba abin wani ba mu ba gidan wani ba mu ba uban wani ba mu ba uwan wani ba mu ba kiɗan zani na saniya yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar, biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, Madalla, mun sami kiranmu na farko daga Kaduna, wane ne akan layi daga Kaduna? To, Assalamu alaikum kana magana da akarami daga shiga abokar Mahmud Goma ke Kaduna, Najeriya. To, akarami menene a zuciyanka a yau kake son ka Eh to ni zan ƙara yin shari na ko bayani da nuna goyon ba ga shi shugaban jam'iyyar PDP na Najeriya wata kansulata Mahmud Mahmud Karfi na ganin cewa shi da cikakken shugaba kuma abubuwan da ke faruwa gaskiya abin da yana ba da mamaki. To ba ka ga. Domin shi Sharif gaskiya na in ka ce kana goyon bayan shi ba kotu yau ta yanke hukuncin cewar ta ba wa sharif wannan makami to ai yadda kamar da ka faɗa yadda kotu ta ce ta bada to ai wannan abin gaga wasan yara ne domin gaskiya mu da wannan hukuncin ba domin wannan ya nuna cewa kawai da ana wasa kuma akwai alamomi wanda to ma da la'akaran mun gode kwarai da gaske bar mu je adama wane ne akan layi dogo solomon nawale malafa dogo salama muna sauraron ka ra'ayina dai shine maganan hanyar adamawa to muna sauraron ka hanya hanyar gaba ɗaya ba shi da kyau muna roƙon gwamnati su gyara mana shi to madalla mun gode kwarai da gaske da wani ra'ayi naka bari mu je Kaduna wane ne akan layi a Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amin wa alaikum assalam ya suna malamin. Malam Sharafilu barka da dare. Sannu malam. Sunana Alhaji Musa Garo ne rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musa Garo muna sauraron ka. To alhamdulillahi ni wannan matsaloli da jam'iyyar PDP take fama da shi ya kamata idan da gaske har 'yan jam'iyyar PDP daga sarata makarfi zuwa Alimadu Sharif a inda da gaske suke yi sauka su ba wani takara a yi wannan zaben jam'iyya nasu ya fi kwanciyar hankali amma a ce yau gobe wancan jibi wancan ni na ganin ba ma fata suke ma mulkin da suke magana wai za su kwace mulki hannu baba Buhari to gaskiya ba za su iya ba dan haka ina fatan za a tashi lafiya Alhaji Musa Garo to madalla mun gode kwarai da gaskiya Alhaji Musa Garo bari mu ji Adamawa ne ne akan layi Adamawa eh mu dai muka ra'ayi mu ni ra'ayi na ya sunan malamin tukunna ya eh, sunan malam kana tare to ina ji da mun rasa na Adamawa bari mu je ya wuri wane ne akan layi ya uba bane ya wuri to malam ya muna sauraron ka menene za ka tattauna a ga a kai ne tsakanin hanyarmu daga jega zuwa ya wuri zuwa abin da ya haɗe da kwanta gora muna fatan gwamnati ta duba muna da layin wutan lantarkinmu. to malam kun tuntuɓi wakilanku da kuka zaɓa? eh insha Allahu to su ya kamata a ce kun tuntuɓa kuna gaya musu bukatun ku akan irin wannan abubuwa da suke faruwa bari mu je kaduna wane ne akan layi a kaduna salamu alaikum amin wa alaikum salam wane ne akan layi kana eh, daga nan kamar da nake kiran waya ya suna malamin yakubu dodge samun o oh samun kamuru to muna sauraron ka menene ra'ayinka am ra'ayina da allah ni kokarin da nake so malam kana tare da ni to ina ji da layin sa ya goce bar mu je nasarawa wane ne a daga nasarawa to sakatare na kungiyar mai da nasarawa bashir tela daga nan lafiyan bari bari headquarter ni jihar nasarawa to bashir tela muna sauraron ka mene zaka menene ra'ayin ka yau da farko na muku fatan alheri da saga irin kufarin da kuke yi kuna ba mu dama muna kira ta waya a gaskiya ba karamin ci gaba ne ba a gare mu sannan na yi ma baban buhari fatan alheri a inda yake yake neman yake hutu allah ya dawo mana da shi lafiya sannan a wannan mako ne da muke ciki aka yi bukukuwa na na ranar rediyo da malam kana tare da ni to ina jin na rasa eh. ba bashir shela bar mu je eh. wani ne akan layi kana magana da ainihin malam lawan mai shirin da inda ne bakin kofar gidin kafin kifi na sarar sauraron ka. na da A yau ba mu da wani takamaiman maudu'i za ka faɗi da abin da ke ci maka tuwa ƙwarya ko kuma wani batu da yake faruwa. Ko me a zuciyanka Abin da To Malam mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka. Bari mu je mu Gombe. Wane ne akan layi a Gombe? Eh, assalamu alaikum garba giya ɗaya daga Gombe. To, ma'an Garba muna sauraron ka, menene ra'ayinka? Ra'ayina shi ne muna roƙon mai girma gwamna ya taimaka ya ƙara samu da gadodin da ya fara daga kadan Burundi da sauran da hanyoyin da ya fara jihar Gombe. Hello? Muna sauraron ka. Yawa, sunana Usman. To, Malam Usman menene ra'ayinka? ni dai ra'ayina kamar yadda gwamna yake aikin na wala mun gode mishi mun gode mishi Allah taimaka mishi ina ra'ayina to madalla mun gode kwarai da gaske da wannan kira naka to jama'a kada a manta dai layukan mu a buɗe suke za ku iya kira ku bayyana mana da ra'ayoyin da kuke kuke dauke da su babu dai wani takamaiman maudu'i da muke magana a ka za ku iya faɗin duk abin da ya faru ko kuma muhimman batutuwa da suke faruwa a yau to yanzu bari mu garzaya jihar zamfara wane ne akan layi daga zamfara eh, wanda ke layin yusuf mohamed daga zamfara to yusuf mohamed muna sauraron ka eh. eh, ne kuka tattara a kan shi yau babu wani maudu'i kamar mai zaka iya faɗin duk wani ra'ayi naka da kake da yake damar ci matuwa ƙwarya okay. Ok, wani damuwa ta shi ne da yana fatan shugaban kasan mu Allah shi mai kan mana da shi ya Allah shi ba shi lafiya. To, madalla mun gode kwarai da eh. gaske. Bari mu je Niger, wane ne akan layi a Niger? Haruna ne daga Zingero. To, Malam Haruna muna sauraron ka. Eh, matsala na shi ne, wuta dai mu a Niger mu ne Power State, amma sai ga garinmu Niger State, da sun fi local government da lemu ba su ba mu wuta. so ina roƙon gwamnatin mu na jihar Niger su duba mana wannan to malam kuna shigar da kukan ku ga wakilan ku da kuka zaba a nan yankin da kake eh. kuna kokarin yin haka muna to madalla abin da ya kamata a ce kuna yi kenan bari mu je Bauchi wane ne akan layi a Bauchi Abdullahi Dungal daga to malam abdullahi muna sauraron ka eh, ni ra'ayi na wannan na muna To har yanzu dai muna Bauchi. Wane ne abu daga Bauchi? Sana To malam menene ra'ayinka a yau? muku fata alkhairi to mun gode ya suna malamin tukunnan Ibrahim na Ibrahim na Fulani, muna sauraron ka. Ta dare ina neman ku Allah za mu samu ku. To alhamdulillah yau shi ka same mu. To kash sai shi kuma mun rasa ka kana cewa yanzu nan ka same mu kuma gashi mun ƙara rasa ka. To bari mu je mu kebbi wane ne a layi a kebbi? Wannan Alhaji Aliyu mai dukko daga ɗakin gari. Alhaji Aliyu muna sauraron ka. Muna magana game da zaɓen gana na PDP. Shi kuma makarfi ya hankuli. Muna kana tare da mu? Mm. Ina jinka, ina jinka. Yawwa, to muna sauraron ka me kake cewa? Abin da ina magana game da makarfi ya yi mana ya bar ma wanda kutu sabba. abin da ya kamata ya yi inda yana kisi fati to madalla mun gode karai mal aliyu da wannan ra'ayi naka Bar mu je kwanta gora wane ne akan layi alhaji sahabu kana magana da injiniya mai gero makeri kwanta gora jihar naija to injiniya muna sauraron ka ina wa shugaban najeriya fatan alheri allah shi ba shi lahiya allah ya damu da shi lahiya to amin ya rabi na gode sunana injiniya mai girma kiri kwanda kwanda jihar Niger Allah ba mu zama lahiya a Najeriya baki daya to amin kuma da daukan wayar kamar ka karshen daga wayoyin mu a yau wanda suka kira mu muna godiya da wanda ma ba samu damar kira ba sai a gwada mu idan mun sake buɗe ran talata To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka wanda yanzu haka agogonmu ke cewa karfe hudu saura minti shida ga, wannan sakon. Yanzu kuma sai sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'in gwamnatin Amurka. amurka ta yi allah wa daidai kakkausan murya game da harin kunar bakin wake da aka kai a kotun kolin afghanistan a birnin kabul a ranar 7 ga watan fabrairu da ya kashe akalla mutane 21 ciki har da mata da dama da suke aiki a kotun kuma ya raunata sama da mutane 40 kungiyar isis ta ɗauki alhakin kai harin kuma ta sha alwashin za ta kai sababbin hare-hare akan ma'aikatan shari'an afghanistan kakakin fadar white house sin spisa ya kira wannan hari a matsayin harin matsorata kuma ya yi tur da shi daga kausar lafazi tare da wa rundunonin tsaron afghanistan na kai daukin gaggawa jakadar amurka a birnin kabul hugo lawrence ya faɗa a wata sanarwa yana cewa wannan harin lahani ne ga tubalin demokuraɗiyya da mulki bisa doka da oda wanda 'yan ta'addan ke gaba da shi sa'annan ba sa daraja rayuwar bil'adama tare da nuna ƙiyayyarsu ga tsarin demokuraɗiyya na adalci a ranar 8 ga watan fabrairu ne aka harbe mambobi shida har lahira na kwamitin agajin ƙasa da ƙasa na red cross a larjin josian a lokacin da suke raba kayan agaji a wurare da dusar kankara ta addabe su har yau ba gano inda wasu mutane biyu cikin wannan tawaga suka shiga ba shugaban wannan kwamiti peter murray ya ce waɗannan ma'aikatan suna kan aikinsu ne na nuna tausayawa tare da ba da taimako ga mutanen unguwar zuwa yanzu babu wanda ya gaggauta ɗaukar alhakin kai wannan halin da aka kai a kan ma'aikatan na icrc hukumomin larjin suna zaton 'yan ta'addan kungiyar isis da suke ayyukansu a wannan yanki ne suka kai harin a wani rahoto na kwana-kwanan nan da kungiyar agaji ta majalisar ɗinkin duniya a afghanistan ko kuma unama a takaice ya ba da alƙaluman fararen hula 11,400 ne hare-hare ya rusa da su a bara 7,920 suka jikata sa'annan 3,498 ne suka mutu sakamakon tashe-tashen haƙula a afghanistan wanda mafi akasarin 'yan ta'adda ne masu adawa da gwamnatin taliban ke haddasa su jakadar amurka a afghanistan jakada lawrence ya ce afghanistan tana buƙatar zaman lafiya da tsaro ya ce gwamnatinsu da mutanen amurka suna tare da al'umma afghanistan da zababbun wakilansu a kokarin yaƙi da ta'addanci kuma za su ci gaba da kasancewa tare da su da kuma wurin yin aiki ga zaman lafiya da ci gaban ƙasar a wata rana bisa adalci da bin doka ya ce suna tare da gwamnatin haɗin kan ƙasa da baki ɗan al'umma afghanistan a ƙoƙarin kawo ƙarshen ƙazaman hare-hare da ake kaiwa akan mutanenta. sharhin murya amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka to yanzu kuma za mu koma ga giras ta bamu labarai amma wannan karan a takaice uwar gidan shugaban kasar zimbabwe ta ce shugaban kasar robert mugabe da zai cika shekaru 93 mako mai zuwa zai tsaya takara a zaben shugaban kasar da za a gudanar baɗi ko da ko ba shi da rai da take jawabi a wani gangamin jam'iyyar zanu pf grace mugabe ta ce ko da shugaban kasar zai mutu kafin zaɓe miliyoyin al'ummar kasar zimbabwe za su zaɓi gawarsa faɗi an yada jawabin da ta yi a harshen shona yau juma'a kai tsaye a dandalin zumunta na facebook mugabe dai baya wurin gangamin lokacin da aka gudana a lardin buheriya da ke tsakiyar zimbabwe ana kuma raɗe-raɗin cewa shugaban da ya mulkin ƙasar zimbabwe na kusan shekaru arba'in ya yi shekara da dama ba shi da ƙoshin lafiya masu zanga-zanga a afirka ta kudu sun gudanar da wani gangami yau juma'a suna neman wani babban banki ya biya su diyar riba da ya ci zamanin mulkin wariyar launin fata kimanin 'yan gwagwarmaya 200 ne da ga kungiyar fafatukar da ake kira Black First Land Movement suka taru sanye da rigunan da aka yi wa rubutu filaye ko mutuwa. Suna rera waƙoƙin zanga-zanga da neman diya da ribar da wani bambancin Afirka ta kudu ya ci zamanin wariyar launin fata. Sai dai kamar sunan kungiyar suna hangen wani abu ne da ya fi abin da suke nema yanzu girma. To da takaitattun labaran muka ka ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji wasu daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu amadadin Giras Alheri Abdu wadda ta taya ni gabatar da shirin da kuma sai da Hamdun wadda ta hada shirin da bada umarni da ma injiniyan mu ta yau Malama Zainab ni Fil Hashin Gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.